alhamdulillah wa sallallahu wasallama ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna tare da rana ta biyu a ramadan me ya faru a rana ta biyu abubuwa da yawa sun faru amma daga ciki akwai abubuwa na baya-baya da suka faru a garin maghrib bayan an buɗe misra kuma daga baya rundunar musulunci tunda ta tsallako ruwa sai kuma ta bazama ta fantsama akwai uku ukubatu ibn nafi Allah ya ƙara yadda a gare shi shi yayo yankin al to ana ta buɗe garuruwa ana ta buɗe garuruwa akwai garin da a ranar biyu ga watan ramadan Allah ya sa aka same shi shine garin qirawan ko kuma aka gina ganin qirawan din shine garin su babban malamin nan mai risala abu abu zaid al ibnu abi zaid al Allah ya ji kansa da rahama to an gina wannan gari a hannun shi Uqbatu ibn nafe din karkashin jagorancinsa Allah ya ƙara yadda a gare shi abin da isa ya gina wannan gari ko shine a wato saboda ana fita daga, daga inda ake akwai matattara a je a kai farmaki a dawo in an je farmakin ba wai madina za a dawo ko wani waje ba to sai tunanin yana da kyau a samu wuri wanda yake amintacce wanda zai zama nan ne gida inda duk abin da aka je aka dawo kuma nan za a sake dawowa a ci gaba a dora a ci gaba da abin da ake yi to kuma shi uqubatu bin nafi din Allah ya ƙara yadda a gare shi yana jin tsoron idan su wa'anda suka musulunta ɗin idan bai zama an musu wani kyakkyawan tsari ba la'alla sai a tafi kuma a su sai a baya da ƙura ƙila wasu sai su iya koma zuwa ga tsohon addinin su wannan ya daga cikin dalilin da ya sa shi Uqbatu bin amir Allah ya ji kansa da rahama ya gina wannan gari wanda yana ɗaya daga cikin mafiya daɗewar garuruwa na musulunci kuma yana cikin abubuwa da ake buga misali da su akan abin da shafi jihadi da kuma da'awa da kuma abin da ya shafi tsari na rindina wannan gari na kairawan wanda shi uqubatu bin nafi Allah ya kara yadda a gare shi ya gina ya daɗe a gine da irin wannan tsarin da eh, uqubatu bin amir yi a matsayin wani gari babban birni na musulunci a yankin afirikiya da kuma yankin andalusiya kuma ya zama wani kamar babban bariki ne ko kuma matattara ta bataliyar sojoji na musulunci kusan tsawon karni hudu bayan musulunci har zuwa kusan shekara ta ɗari hudu ko ta ɗari biyar da wani abu to kun ji uwa wani abu ya faru ne a ranar biyu ga watan ramadan a ranar biyu ga watan ramadan a wannan shekara wanda kuma sahabban manzan Allah sallallahu ne suka assasa wannan to bayan fathu qirawan ko kuma bina'u qirawan akwai kuma fatu aljazair aljazair ita ce ake kira Aljeriya. tana daga cikin ƙasashen sahara a yanzu a kusan arewa maso gabashin afirka a yanzu wanda ta yi boda da niger kuma ta yi boda da morocco ta yi boda da mauritania da sauran ƙasashen da suke kusa da ita kamar abin nan kamar libya da sauransu to a a wannan gari shi ma ya fada hannun musulunci a ranar watan a cikin watan ramadan kuma wannan ya faru ne tun a shekara ta 701 a miladiya a lissafin miladiya wanda kuma allah ya bashi iko a hannunsa aka karbi ita garin algeria shine aliyu shine hassan ibn nu'man a lokacin abdulmalik ibn marwan shi ma yana daga cikin irin ƙoƙarin da su daular umawiya suka yi a lokacin aka karɓi garin shi eh, aljazair ɗin wanda ita tara rundunar da ya fuskance su da ita ta kai kusan rundunar mutum dubu arba'in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su iko suka karɓe ta suka ‘yanta ta ta zama matattara ta addinin musulunci har izuwa shekara ta wannan abin ya zarce har zuwa shekara ta 81 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zuwa shekara ta 82 a wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya ba da wannan sa'a a watan Ramadan ranar biyu ga watan Ramadan aka karɓi wannan gari da fatan Allah ya ci gaba da ɗaukaka addinin musulunci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ah, ah, Oh.